jama'a assalamu alaikum za ka li labaran matashiya tv farko ga mahimman kanunsu shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi buƙaci ƙungiyar malaman jami'a su janye daga yajin aikin da suke yi ƙungiyar kiristoci a najeriya kan reshen jihar borno ta musanta goyon bayan kashim shatima a matsayin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc gwamnatin jihar zamfara ta bukaci sahalewar gwamnatin tarayya domin aiki da tsaffin jami'an tsaro domin samar da zaman lafiya dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester paul fagba ya sanya hannu don buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta juventus kanan labaran aka saurara ga su tare da ni ya yahaya balafage a yau muna talata sha uku ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa na madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ga labaran kamar yadda aka tsara shugaban kasa muhammadu buhari ya yi kira ga kungiyar malaman makarantar jami'a ta najeriya wato asu da ta janye yajin aikin da suke yi buhari ya bukaci hakan ne a jiya lokacin da gwamnonin kasar da kuma manyan jigajigan jam'iyyar apc suka kai masa ziyara a daura a katsina buhari ya ce ya kamata kungiyar malaman makaranta ta asu ta dubi halin da dalibai ke ciki a kasar da su janye yajin aiki hakan yana kunshe cikin jawabin da mai magana da yawun shugaban kasar malam garba shehu ya fitar buhari ya ce yajin aikin da malaman makaranta suke yi ya yi matukar yawa sannan ya damu gwamnati da ma iyayen ɗaliban ya ce dukkan ci gaba da ƙasa yana tare da ilimin 'yan ƙasar ya kamata asu ta koma ta ci gaba da koyar da karatu a makaranta shugaban ya ci gaba da cewa ya san ƙungiyar asu za ta tausaya wa ɗalibai bisa halin da suke ciki tsawon watanni biyar a gida fara da karatu ba dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar nnpp sanata rabi'u musa kwankwaso ya bayyana cewa bai goyi bayan dan takarar jam'iyyar apc ba bola ahmad tinubu wannan ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na kwankwaso wato muyi fatosta ya ce kwankwaso baya goyon bayan tinubu a wannan kakar kamar yadda wasu ke yadawa sannan ya ce ya fi tinubu cancanta da ya zama shugaban kasar najeriya kwankwaso ya ci gaba da cewa bai damu da raɗe-raɗin da ake yi ba na cewa ya mara bola tinubu bayan baya a neman takarar shugaban ƙasa inda ya ce tinubu abokinsa ne sosai amma ya fi shi cancanta don zama shugaban ƙasa sannan kwankwaso ya ce baya siyasar gaba kamar yadda wasu ke yi duk wani ɗan takara a matsayin aboki ya ɗauke sa a 'yan kwanakin baya ne ake ta raɗe raɗin cewa rabi'u musa kwankwaso ya mara bola ahmad tinubu baya a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023 da muke tunkara ƙungiyar kiristoci a najeriya kan reshen jihar borno ta musanta raɗe raɗin cewa suna goyon bayan yan zaɓin da bola tinubu ya yi na kashim shatima a matsayin mataimaki shugaban ƙungiyar na jihar fasto naga shine bayyana haka a wata tattaunawa da jaridar punch naga ya ce ba su ji daɗi ba yayin da suka ji jama'a na cewa suna goyon bayan zaɓin da aka yi na kashin shatima a matsayin mataimaki ga tinubu cikin jita-jitar ana cewa ƙungiyar kan na bayyana cewa shatima ya riƙe gwamna a shekarun baya babu wani abin a zo a gani da ya yi bayan sakacin da ya yi ma na ƙungiyar boko haram a jihar da ta yi ƙarfi sannan abubuwan abubuwa da yawa sun faru lokacin shatima kuma ba a damawa da kiristoci a jihar a bangaren gwamnati sannan ya ce ba sa goyon bayan daukar shatima a matsayin mataimakin bola tinubu a wannan kakar zaɓe mai zuwa ta 2023 naga ya ce babu wani ɗan jarida da ya yi magana da shi kuma babu wanda suka yi waya da shi bai dace ba a dinga yaɗa jita-jita a ƙasa najeriya na ya ci gaba da cewa bai haɗu da ɗan jarida ko guda ba a ranar lahadi ko kuma ranar litinin kamar yadda wasu ke yaɗawa jama'a ana kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na mujallar matashiya tv za a iya kallon ma ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na yanar gizo akan mujallar matashiya facebook ko kuma youtube mujallar matashiya da kuma instagram mujallar matashiya za a iya turo mana da labari ko tambaya akan wani abu da ke faruwa a yankin ku ta kan number waya kamar haka sifili takwas tara shida uku tara tara biyu shida shida bari mu karɓi wannan saƙon. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'ummar jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Kowanne yake da gyara akan canjin gari ko unguwa. Ta fara yi rijistar katin zaɓe na dindindin. Wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci. Wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu buƙata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wanda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to barkanmu da dawowa gwamnatin jihar zamfara ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta sahale mata domin dawo da tsaffin ma'aikatan tsaro da suka yi ritaya daga bakin aiki gwamnan jihar bello matawalli shine ya yi roƙon inda ya ce dawo da ma'aikatan tsaro waɗanda suka ajiye aiki su ne waɗanda za su kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya matawalla ya ce tsaffin ma'aikatan tsaro sun san dukkanin dabarun yaƙi da ma yadda ya kamata yadda za a yi a kama masu aikata miyagun laifuka sannan ya ce hakan ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasa bello matawalle wanda yake bayani a mahaifarsa ta maradun ya ce ya yi alkawarin mayar da jihar zamfara wadda ta fi kowace jiha zaman lafiya a najeriya duba ga yadda jihar zamfara ke fuskantar rashin tsaro gwamnan ya sha alwashin mayar da zamfara jihar da ta fi kowace jiha a najeriya samun zaman lafiya matawalle ya ci gaba da cewa yana aiki da hukumomin tsaro domin ganin an ci wannan nasara sannan yana mai roƙon gwamnatin tarayya da ta karɓi roƙonsa na amfani da tsaffin ma'aikatan tsaro masu shekaru saba'in domin samun zaman lafiya a ƙasa hukumar kiyaye haɗura a najeriya ross safety ta bayyana cewa mutane hudu ne suka mutu yayin da biyar suka samu raunuka bayan wani hatsari da ya auku a jihar Legas. shugaban hukumar kiyaye hadura ta ƙasa shiyar jihar Legas Ahmad Umar shine bayyana haka ga manema labarai a yau a Abekuta. Umar ya ce haɗarin ya faru a jiya Litinin a kan babban hanyar gate ogere zuwa ibadan ya ce hadarin ya auku sakamakon wani mai motar siyana da motar ta kubuce masa suka hadu da wata babbar motar daukar kaya ahmad umar ya ce mutane tara ne hadarin ya rutsa da su hudu sun riga mu gidan gaskiya yayin da biyar suka samu raunuka daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su akwai maza shida da mata da kuma yaro ƙarami sannan an kai waɗanda suka samu raunuka babban asibitin ogere domin kulawa yayin da aka miƙa wa iyalan waɗanda suka rasu gawarwaki domin jana'iza daga ƙarshe ya shawarci al'umma da su daina yin gudun wuce sa'a akan tituna musamman ma lokacin damuna. a bangaren wasanni kuma dan wasan kwallon kafa na Juventus Paul Pogba ya sanya hannu a kwantaragi da kungiyar tsawon shekaru hudu dan wasan ya sanya hannun ne a jiya litinin kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta bayyana cewa ta yi wa dan wasan gwajin lafiya sannan sanyi yarjejeniyar biyan albashinsa sannan Pogba ya sanya hannu a kwantaragin tsawon shekaru hudu masu zuwa da kungiyar kuma ana tunanin ɗan wasan fagba zai sanya riga mai namba goma bayan ɗan wasa Paul Pogba bayan ɗan wasa Paulo Dybala ya koma ƙungiyar kwallon kafa ta Inter Milan. Pogba wanda ya koma Manchester daga Juventus shekara ta 2012 akan kuɗi euro miliyan 500 sannan ya lashe kofuna daban-daban a Manchester bayan da lashe kofin duniya a kasar sa ta faransa a shekara ta 2018 wanda aka yi wasan a kasar rasha duka-duka anan labaran suka zo karshe sai wanda suka taimaka wajen tattara labaran masa'uda abdullahi wanda ya tata labaran abubakar murtala ibrahim ya haya balafaji na karanto nake cewa mu kasance lafiya